addu'a ta 145 tahni'atul mauludi lahu wa jawabuhu shari'ar musulunci ta tanadar da duk lokacin da aka yi wa mutum haihuwa to ai masa murna shine ake cewa tahni'a da fatan alkhairi da kuma addu'a ga abinda Allah ya bashi ko kuma abinda Allah ya bata wannan ya shafi namiji ko mace mata za su iya wa mata maza za su iya wa mata mata za su iya yi wa maza wannan tahni'a din kamar kai wa mutum murna da fata alkhairi kenan an samo shi ne daga imam al-hassan ɗaya daga cin manya-manyan tabi'ai wanda an ruwaito yana yin haka din wani mutum ne ya zo gurin al-hassan to sai ya tarar da wani mutum suna zaune tare da shi imam al-hassan kuma an yi wa wannan mutumin din haihuwa sai yake ce da shi irin da ya ɗabi'a su ta larabawa yahnikal faris ma'ana ne maka murna an haifa maka alfaris in an ce alfaris jarimi mahayin doki Allah sa ɗanka ya zama jarimi mahayin doki to shi kuma imamul hassan albasari sai ya canja magana sai ke cewa wa ma yudrika ya kai ka sani faris ne ko himar ne farisun ne ko himarun ne mahayin doki ne ko kuma jaki ne sai ce ba haka ake yi ba ya za a mutum haihuwa ka zo ka ce wai kana masa murna a haifa masa wai mahayin doki ka kawo kalmar doki addu'a za ka yi ka faɗi kalma da sunan Allah wannan ɗabi'a ce ta larabawa suna da irin kamar ka ce wato irin karin magana haka sai a faɗi wata magana amma ga abin da ake nufi to shi ne ya ce ga abin da za ka rinka cewa duk wanda aka masa aihuwa sai a ce barakallahu laka fil mawhubi laka wa shakartal wahiba wa balaga ashuddahu wa ruzikta birrahu barakallahu laka في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره haka kalmomi na musulunci kenan kenan addu'ar da ake yi wa wanda aka yi masa haihuwa wannan shi ne ya kamata a koya wa mata da suke zuwa barka za a iya ce dai ta addu'ar zuwa barka idan an yi haihuwa mata suna bin gida gida gida suna zuwa suna yin barka to sai a koya musu wannan addu'ar su haddace ta barakallahu laka fil mawhubi laka Allah ya maka albarka cikin abin da aka baka mana Allah ya yawaita albarka cikin wannan haihuwa dan kalmar al mawhub daga hiba ne wanda aka baka arziki aka baka kyauta dan ba zuwa kai ka lale kuɗi aka baka wannan dan ba da ya fi karfin a siye shi da kuɗi Allah ne ya baka shi ya maka baiwa ya taimake ka shine barakallahu laka fil mawhubi laka wa shakarta alwahiba Allah ya sa ka mai godiya gare shi alwahib din shine Allah Allah ya sa ka gode wa wanda ya baka dan ba Allah ne baka ba to ka gode wanda ya baka shi dan shine wa shakartal wahiba wa balaga shuddahu Allah ya sa yaron nan yayi nisan kwana har ya kai ashuddahu zuwa matukarsa Mana Allah ya sa ya girma ya samu karfi ya eh, nisan kwana ya taimake ka ya taimaki al'umma kinaya ne na ɗulul umri tsawon kwana har da zai taimaka maka ya taimaka wasu ka amfana da shi ne wa balaga shuddahu to bayan wannan kuma warzikta birrahu Allah ya azurta ka ɗan nan ya zama mai biyayya a gare ka ko kuma ƴan nan ta zama mai biyayya a gare ki ja'alahu Allahu laka ta'i'an Allah ya sa wannan ɗa ya zama mai ɗa'a a gare ka mai biyayya a gare ka wannan ita ce addu'a da ake yi wanda duk Allah ya masa arziki da haihuwa kuma kamar yadda muka faɗa a koyawa mata su haddace su kiyaye idan mace ce za ka yi wa sai ka ce mata barakallahu laki fil mawhubi laki barakallahu laki in namiji ne laka in mace ce laki fil mawhubi laki wa shakartil wahiba wa shakarti in mace ce wa shakarti alwahiba wa balagha ashuddahu wa ruziqti birrahu wa ruziqti birrahu wannan in mace ce kake gayawa ba wai in mace ce aka haifa ma ba a in mace ce kake mata murna Allah ya ba ta haihuwa to wanda aka yi masa murnan shi kuma akwai abin da shari'a ta tanadar ya mayar da amsa sai ce barakallahu laka wa baraka alaika وجزاك الله خيرا wa مثله واجزل wa ajzala kai da aka maka burna din aka maka barkan aka maka fatan alherin to kai ma da akwai amsar da shari'a ta da zaka bayar ba shiru zaka yi kace na'am ba kaga dadin shari'a kenan ya ce maka barakallahu laka kai ma an ka zo mai da amsa sai ka ce da shi barakallahu laka Allah ya maka albarka wa baraka alaika duk ma'anar kusan haka ne Allah ya yi ma albarka a rayuwarka ya taimake ka wa jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi dangane da wannan addu'a da kai mun na haihuwa da aka mun wa razaqakallahu mislahu Allah ya azurta ka da irin wannan abin da ni ma Allah ya bani din wa ajzala sawabaka Allah ya ninninka maka ko ya gwaggwaba maka ko ya girmama ladanka kai da kai ma wannan addu'a amsar barakallahu laka wa baraka alayka wa jazakallahu khairan wa razaqaka Allahu mithlahu wa ajzala thawabaka kamar yadda muka faɗa wannan riwaya daga Hassan al-Basri take kuma hadisi ne ingantacce kamar yadda Imam an-Nawawi ya kawo shi a cikin al-Azkar nasa